Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis uku ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya. Dr. Mahmud cibiyar da ke yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta CDC a Amurka ta yi gargaɗin cewa za a fuskanci tsanani a wannan yanayi na hunturu yayin da ƙasar take ganin ƙarin adadin masu kamuwa da cutar COVID-19. Haka kuma Birtaniya ta amince da amfani da alluran rigakafin coronavirus da Pfizer ta yi kuma tana shirin fara allura a cikin kwanaki masu zuwa sai kuma an kama Jimmy Lai fitaccen attajirin nan mai kafar yada labarai da ke fafatakar kara da makaɗiya a Hong Kong inda ake tuhumarsa da laifin yin damfara. Kanin labaran duniyar kenan. To har ila yau a cikin shirin za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu bayan da shugaba Buhari ya amince zai bayyana gaban majalisar dokokin kasar don amsa tambayoyi dangane da abin da ya shafi tsaron kasar wannan sammaci da ainihin 'yan majalisa suka aika wa shugaban kasa wani abu ne mai kyau amma 'yan majalisa masu millet ba sai yanzu ya kamata su aika masa da wannan takarda ba a jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewa yayin da ake shirye-shiryen zaben ƙananan hukumomi a ranar 13 ga watan Disamba wanda zai gabaci na shugaban kasa hukumomi suna wannan yekuwar. Don haka ko muke jan hankalin duka 'yan siyasa mitin din da ake a jan hankalin mutane wanda baya da laya ya tsaya gida wanda ada laya ya zo ma da takunkumin shi to muna tafa da karin bayani cikin waɗannan rahotanni da za ku ji a nan gaba kaɗan baya ga haka za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki wanda aisha sule za ta gabatar sannan muna tafe da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Cibiyar da ke yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ta CDC a Amurka ta gargaɗin cewa za a fuskanci tsanani a wannan yanayi na hunturu yayin da ƙasar take ganin ƙarin adadin masu kamuwa da cutar COVID-19. Yayin da yake jawabi kai tsaye a wani taro da cibiyar cinikayyar Amurka ta shirya ta yanar gizo a ranar Laraba, Darakta a hukumar ta CDC Robert Redfield ya ce gaskiyar ita ce za a shiga mawuyacin hali a watan Disamba, Janairu da Fabrairu. Na imanin cewa waɗannan watanni za su kasance lokuta mafi wahala a tarihin lafiyar jama'a a ƙasar nan. Redfield ya ce ƙaruwar da ake ta samu a halin yanzu na COVID-19 ta fi na baya muni lura da yanayin yadda cutar take yaduwa da yadda ake samun mace-mace a sassan ƙasar, inda kimanin mutum dubu biyu ke mutuwa a kullum sanadiyar ƙwayar cutar. Birtaniya ta amince da amfani da allurar rigakafin coronavirus da Pfizer ta yi, kuma tana shirin fara allura a cikin kwanaki masu zuwa. Birtaniya ta ce tana shirin fara yi wa mutanen allurar rigakafin Pfizer Biotech tun a farkon mako mai zuwa bayan MHRA kungiyar da ke kula da magunguna ta ba da amincewarta a ranar Talata. Ana sa ran Pfizer zai isar da allurai dubu ɗari takwas zuwa Birtaniya a cikin kwanaki masu zuwa. ya zuwa yanzu gwamnati ta ba da umarnin allurai miliyan 40 waɗanda suka isa a yi wa mutane miliyan 20 allurar rigakafin cikin waɗanda za a fara yi wa allurar rigakafin mazauna gidajen kula da tsofaffi za su kasance na farko a layi tare da ma'aikatan kula da lafiya sannan a kai ga tsofaffi da waɗanda ke kwance a asibiti akwai alamu da ke nuna cewa manya masu lafiya za su jira zuwa wasu watanni kafin a zo kansu an kama Jimmy Lai fitaccen attajirin nan mai kafar yada labarai da ke fafatakar kare makaɗi a Hong Kong inda ake tumarsa da laifin yin damfara. Lai mai shekara 73 ya bayyana a gaban kotun Hong Kong a ranar Alhamis tare da wasu shugabannin kamfaninsa na Next Digital su biyu inda ake zargin shi da laifin karya ka'idojin yarjejeniyar hayar ofishinsa. An dai hana shi beli kuma an ɗage ƙarar zuwa watan Afrilu mai zuwa. A watan Agusta an taɓa kama lai a gidansa inda aka tuhume shi da laifin haɗa baki da wata ƙasar waje a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa da China ta sanya wa yankin na Hong Kong. Sa'o'i bayan an kama shi jami'an 'yan sanda sama da ɗari suka kai samami a headquarter kamfanin lai wanda ke buga jaridar Apple Day. Jaridar ta yada samaman kai tsaye ta shafinta na yanar gizonta inda ta nuna jami'ai suna bincike a cikin ɗakin labarai yayin da aka shige da lai ta dakin labaran sanye da anko a hannunsa. To a gaida Hadiza Kyari wacce za ta sake dawowa nan gaba kaɗan domin kawo mana ƙarashin labaran duniyar. To da farko 'yan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya amince zai bayyana a gaban majalisar dokokin ƙasar don amsa tambayoyi dangane da abin da ya shafi tsaron Najeriya. Goron gayyatar da 'yan majalisar suka aika wa shugaban na zuwa ne kwanaki bayan kashe wasu manoman shinkafa da dama da mayakan boko haram suka yi a yankin zabarmari da ke jihar borno daga lagos ga rahoton da babangida jibril ya aiko mana a yanda matsalar tsaro ke nema shiga gagar kundila yanzu haka dai shugaban kasa muhammadu buhari ya amince sai bayyana a gaban majalisar wakilai da na dattijai na kasar domin yin bayani dalla-dalla game da matsalolin tsaro da ake fuskanta musamman bisa la'akari da har-harar kwanan nan da aka yi a garin zabar mari inda yan kungiyar boko haram suka kashe wasu manoma fiye da arba'in kakakin majalisar wakilan najeriya honorable femi bajami abila wanda ya jagoranci tawagar wasu yan majalisar sa domin ganawa da shugaban buhari a fadarsa shine tabbatar da haka to koya 'yan najeriya suka ji game da wannan sammaci da majalisar suka gabatarwa shugaba muhammadu buhari ga dai abin da wasu mazauna birnin lagos ke cewa dan akwai abin da ya fi gabatar da sammaci ma wa shugaban kasa muhammadu buhari ya kamata 'yan majalisa su yi saboda magana ta gaskiya allah hakika 'yan najeriya musamman mu 'yan arewacin najeriya mun gaji da Uh, wato excuses da yake bayarwa imma a kan shi ko kuma a kan tsaron ita kanta ba zai taba yiwuwa ba mutane ba sa iya bacci a gidajensu ba sa rayuwa kwata-kwata an kai matsayin da bayan a harbi mutum sai a yanka mutum a cire kanshi a ɗora kanshi da hannayen shi a bayan shi wani irin ta'addanci ya wuce wannan kuma a ce mutane su ci gaba da haƙuri haƙuri zuwa yaushe ya kamata a sani cewa mun yadda ba mu da wani ƙasa sai wannan ƙasan Wannan sammashi da ainihin 'yan majalisa suka aika wa shugaban ƙasa wani abu ne mai kyau, amma 'yan majalisa ma sun yi latti. Ba sai yanzu ya kamata su aika masa da wannan takarda ba, ba sai yanzu ya kamata su magana ma cewa a canza sabis chief ba don haka sai da abin abu ya riga ya ta'azzara yaushe ake kudin kasa gari ya tashi uh, ya danganta daga irin jawabin da suke so je masu kuma gaskiya ba ni dai na san muna da jihohi wurin 36 a kasar nan kuma kowane jiha tana da waɗanda ke wakiltanta a majalisar dattawa da majalisar eh, wakilai uh, so nawa ka taba ganin eh, representative din jama'a da ke kowane jiha da dattawan da wakilan sun je sun samu gwamnan jihar su sun tambaye shi me yake yi da security vote da ake bashi yanzu da yayin da 'yan najeriya suka zira ido da kuma kasa kunne domin sauraron lokacin da shugaban kasa muhammadu buhari zai gurfana a gaban majalisun tarayya domin yin jawabi game da harkar matsalar tsaro a najeriya fatan 'yan najeriya musamman ma arewacin kasar shine ganin cewa gwamnati ta kara azama wajen tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na kasar baki daya babban yajibirin murya amurka daga najeriya a gaida babban gidan Jibril yanzu kuma ga labaran duniya a zagaye na biyu. Gwamnatin Trump ta kafa dokar hana shiga da kayayyakin auduga da wani kamfanin kasar China ke sarrafawa. Saboda dogaro da kamfanin ke yi da aikin bauta da ake saka kananan kabilu da ke tsare. A ranar Laraba, hukumar kwastam da kare iyakoki ta ba da umarnin hana shiga da kayayyakin kamfanin da ake kira XPCC wanda ke nuna alamun sojojin kasar ta China ne ke kula da shi. umarnin ya kuma buƙaci duk wani kamfanin amurka da ke neman shigo da kayayyakin auduga daga china da su gabatar da hujjar cewa ba daga xpcc suka fito ba kuma kamfanin baya cikin jerin waɗanda suke hada hadar shiga da kayayyakin Jenchen babban tushe ne na samar da auduga wanda yawancin fitattun kamfanonin tufafi ke dogaro da shi A shekarar 2015 kamfanin na XPCC na ba da kashi 30 cikin 100 na daukacin audugar da China ke samarwa. Kamfanin Twitter ya saurarin ka'idojin yin amfani da shafinsa inda ya haramta yin amfani da kalamai da ke muzanta mutane saboda launin fatarsu ko kabilu ko kasar da suka fito. A ranar Laraba, kamfanin na sada zumunta ya sanar da sabunta ka'idojin nasa. Kamfanin na Twitter ya ce daga yanzu zai rika cire duk wani sakonnin batanci da masu amfani da shi ke bayarwa. sannan kuma za su yi kokarin gano abubuwan da suka saba wa manufofin kamfanin inda ya ce za su iya dakatar da waɗanda suka karya dokar waɗannan ƙa'idoji na daga cikin sabbin matakan da kamfanin na twitter ya ɗauka da magance matsalar masu wallafa kalaman ɓatanci a dandalin A watan Maris kamfanin ya hana sanya sakonin Twitter da ke nuna kalaman batanci kan shekaru na kasa ko cuta. Sannan a shekarar 2019 an dakatar da sanya sakonin da ke nuna batanci ga wani addini ko kuma nuna wariya. To gaida Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a jamhuriyar Nijar yayin da aski ya zo gaban goshi game da zaben kananan hukumomi na ranar 13 ga watan disamba nan da za a yi. Hukumomin kiwon lafiyar kasar sun gargaɗi jama'a kan mutunta ka'idojin kare kai bayan la'akari da yadda yawan waɗanda suka rabu da cutar COVID-19 ke karuwa a makonnin nan. Wakilin murya Amurka a Yamai da Mani Barma ya yi mana da ƙarin bayani. alƙaluman kwamitin yaƙi da cutar corona a nijar sun yi nuni da cewa a watan nuwamban da ya shige ne wannan annoba ta sake farfadowa bayan da a can baya aka samu nasarorin da suka ba da damar shafe watanni ba tare da an gano waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar ba lamarin da ake alakantawa da rashin mutunta ka'idodin kare kai in ji ministan kiwon lafiya dr ilyasu idi mai nasara a wani tare manema labaran da kwamitin yaƙi da cutar corona ya kira. sati hudu sun ka huce in kun ka diba mutane waɗanda sun kai muna kingi waɗanda a ɗauke da wannan ciwon ba su wuce mutum goma sha biyar ba cikin sati hudu yau ga mu da mutum kusan ɗari biyu da tamanin da goma sha bakwai in ce kusan mutum ɗari uku eh, saboda mi saboda matakan duk da an ka ɗoka saboda duk jawabin da an kai taimakon mutane na su kare kansu mutane ba su nan gayi ne takunkumi in kun ka diba ba kowa ke sata takunkumi Jihohin Yamai da agarsi da Tilaberi ne inda wannan al'amari ya fi kamari. a tun ranar da wanga ciwon ya fara a zauwa yau wajen mutum 75 sun karasa rayuwarsu mutum uku na karshe eh, jiya ne sun karasu kuma mutum biyu 'yan nijar ne guda ba dan nijar ba ne sun zo daga inda ake gina zinariya ba zan faɗa maka sunan ƙasa ba amma ba da cikin Nijar ba ko da an ka ɗauko su da alamomin cin sun kaso da masassara da ciwon kai da ciwon makoshi suna da lunwashi matsalar lunwashi ko da an kasu Allah ya musu cikawa nan ne Nijar. To kenan dan haka nan ake jan hankalin mutane game da wanga lokacin da ake na lokacin sanyi. Wannan na faruwa ne a wani lokacin da ake shirin gudanar da zaben gama gari a watan da muke ciki a nan Nijar inda a jiya aka kaddamar da yakin neman zaben kananan hukumomi na ranar sha uku ga wata. Saboda haka hukumomi suka fara tunatarwa akan mahimmancin mutunta matakan rigakafin cutar ta COVID-19. Da ikon Allah da irin watan da gwamnati ke yi wanga zaben za a ɗaukan matakai wanda ba za a barin ai dogon cinkoso ba in mutane sun ka zo ai kun ga da ake kingin kasashe ko ana iya sa tazara kuma mutane muna kiran su duk wanda za ya zauwa ya dubara ya zo da wannan takunkumin saboda baka san wanda zaka iska ranar zaɓe bakin rumfar zaɓe don haka kuma muke jan hankalin duka 'yan siyasa mitin din da ake a jan hankalin mutane wanda baya da laya ya tsaya gida wanda adalaya ya zo ma da takunkumin shi yanzu haka wani kwamitin da gwamnatin nijar ta kafa na ci gaba da nazarin hanyoyin da za su baiwa kasar damar shiga sahun kasashen da za su sami tallafin allurar rigakafin da masana suka samar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to madalla a gaida sule mummuni barma to idan allah ya kai mu a shirin mu na dare za mu kawo muku rahoto na musamman kan wani taron zaure da muryar amurka ta shirya a jihar kaduna inda aka tattauna batutuwa da suka shafi almajirci da kuma matsalar cin zarafin mata wanda ya samu halartar mukaddashiyar gwamnan jihar dr hadiza sabuwa balarabe sai kasance tare da mu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mita 16 ashirin da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari ɗaya da da biyu biyar baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a hausa voahausa.com ko kuma sashen sashin hausa.com yanzu kan ga aisha sule da shirin lafiya uwar jiki lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da jimirin sauraron mu ni ce aisha sule zan gabatar muku da wannan shirin Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. A yau shirin namu zai dubi cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Cutar na daga cikin cututtuka masu nakasa al'umma har ma ya kai ga kisa a duk faɗin duniya kamar a ƙasashe masu tasowa yayin da ya fi wa ƙananan yara da masu juna biyu illa musamman ma a jihohinmu na arewa. Wannan cuta dai na so zama ruwan dare gama duniya domin jama'a da dama ba babba ba yaro na fama da wannan cuta mafi akasari da damina ko dab da ficewar damina aka fi fama da wannan cuta amma yanzu al'amarin ya canza. Hukumar kula da lafiya ta duniya duniya wato WHO a wani rahoto kan wannan zazzabin cizon sauro da ta wallafa a shekara ta 2017. Kusan rabin al'ummar duniya na zaune ne a ƙasashe a yankuna 91 da cutar malaria ta fi kamari. Rahoton ya yi bayanin cewa a shekara ta 2016 cutar ta kama sama da mutane miliyan 216 kuma ta yi sanadiyar mutuwar 445. kuma yawancinsu ƙananan yara ne daga Afirka. Hajiya Binta Muhammad ma'aikaciyar gwamnati ce a Kaduna, Najeriya. Ta bayyana mana yadda ta sha fama da rashin lafiya kafin ma aka gane cewa malaria ke damunta. To a lokacin da nake jin zazzaɓi, hmm. wani lokaci zan ji baki na babu daɗi yana da ɗaci da ciwon kai da ciwon ciki wani lokaci kuma da zazzabi ga zuwa toilet hmm. ina yin bayan gari in ya kama lokaci ya lalace har ina yin amai sai abin mun yawa sai na tafi asibiti hmm. da na je asibiti aka ce za a bani magani amma sai an auna ni an ganin su damu hmm, dama zan ce to ba a yi gwaje-gwaje ba sai na ba su haɗin kai na ce na fi haka nan hmm. sai aka ɗauki jini na aka auna ni aka ce ina da malaria ta ɗan yi min yawa a jikina ce sa har ma nikan kai da jawo in yi amai kuma hmm. To kin daɗe ne baki je asibiti ba kenan? Na daɗe wani lokaci sai ina zuwa kemis in ɗan sai magani mm. in sha in ɗan fi sauƙi in sai ma in sai na ga abin ya yi ya kai ga sa na amai mm. da gudawa. Mm. Sai dai kawai sai na to bari in je asibiti a gane me ya matsala. Saboda akwai cututtuka da dama waɗanda suke tagayyara mutum ya kai ga wannan. Shi ne ta finding out suka gane cewa malaria ce suke tare da ita. To yaya kuma zancen kashe kuɗi? Sayan maganin malaria na da sauki ana samu a sauƙaƙe koya abin yake. Ita in gaskiya da ɗaya za ka yi da kuɗinka don ba gwamnati su ba da ba. Mm. Za ce maka gashi wannan sai an yi full dose na treatment ɗinka. Mm. Za a fara maka allura kwana uku kullum ana yin ɗaya sannan bayan an gama allura sannan a baka kwayoyin da za ka sha. Ko a asibitin gwamnati ko ko sai a asibitin kuɗi. A asibitin gwamnati ma rubuta maka za su ce ta je ka hmm. To Allah ya sauwake. Dr. Abdullahi Musa Koko likita ne a asibitin gwamnatin tarayya da ke Gusau wato Federal Medical Center ya yi bayanin alamomin malaria da matakan kariya da al'umma ya kamata su ɗauka. To, da farko dai ita wannan a wannan ciwon mm-hmm. wanda ake kira malaria a turanci ko kuma ke zazzabin cizon sauro, farko dai a sauro ne yake kawo shi. A macen sauro da take ɗauke da wannan kwayar cutar wanda ake cin a turanci plasmodium. Mm-hmm. To idan wannan macen sauron ta ciya na adam tana sakin wannan wani ibar jini za ta saki wannan kwayar cutar Yadda hmm. za ta shiga jini kuma ta je ta kawo wannan illa ta zazzabin ciwon malaria din. Haka. A wasu daga cikin alamomi shi wannan zazzabi na malaria akwai zazzabi mai zafi. Zazzabi a tasan a wani a wani kuma sai jikin ya dawo kuma ba wannan zazzabin ta kuma rika zafi. sai kuma ciwon kai zazzabin ciwon kai haka zai yi kan shi na ciwon Sai ko kuma ciwon jiki mm. gaba ɗaya gaɓoɓin jiki da ciwon baya akwai amai haka wani mm. lokacin ma takan iya samu da yara kuma shi wannan zazzabin mm. ya ci a wurin yara da kuma mata ma. na biyu Ya kan iya karfa da yara kuma har yakan iya ja su irin mace ringa fizgin nan Mm. wanda zai iya ma dane zai iya kawo matsala a kusa wanda wani lokaci in ya ɗauki lokaci mai tsawo ma mm. yaran har su girma haka ya fi wannan matsalar da aka samu a baya mm. tana da illa bayan haka kuma kamar wannan ciwon malaria ɗin saboda matsaloli shi a nan yankunan namu sosai bincike ma yana zuwa cewa a cikin dakika talatin ana rasa mutum daya yana mutum da yana rasuwa a wannan zazzabi. Mm. To kuma ina shi shi ne mm. wannan zazzabin kamar a wurin yara sai ga irin ya saboda ya zai wahala a ci kamar irin lokacin da ciwon ya fi tsamari kamar lokacin damina za ki ga yara nan da nan suna faɗo a ci har da irin yaran da suke zuwa makaranta za ki ga yaro ko da ana jarabawa ne kiki da wasu sun faɗi ba lafiya dole su koma gida iyaye a yi ta kashe kuɗi ana kokarin dai a yi ko a manyan ma za ki gani zai wahala cikin mutane goma da cikin kila mutane biyar ba ba su je da irin wannan zazzabi ba a cikin shekara. To na ji ka ce da damuna kuma yanzu kaman bisa ga dukkan alamu sai ka ga bayan damuna mata ta shige ba ko lokacin sanyi ne ma sai ka ga ana fama da irin wa'annan zazzabin ko ba na malaria ba ne wannan. A'a shi ma amma yawan kamuwa da shi a lokacin damana ya ci saboda dai mm. daga cikin abin da suke kawo shi mm. shi ruwa da suke kwanciya sauro na hayayyafa a cikin mm. yaƙi to amma idan ba lokacin damana ba ne ke ga abin yana raguwa amma kuma da yake muhallin akwai hanyoyi magudanar ruwa da sauran su za ki ga sai akwai sauro din da ta amfani shi da muhallin. To na ji kai ma a matsayinka na likita kayi zancen kashe kuɗi. To kana nufin kashe kuɗi ta ɓangaren mara lafiya ko ko kashe kuɗi ta wajen hukuma ko ya abin yake ne? To hanya duka ya kunsa duka guda mm, mm. Na farko za su ga cewa kasashe a kamar tasowa irin namu suna kashe miliyan wurin kokarin cewa wannan cutar mm. daga sayan magani inda wannan kula da mutane ana wayan musu da kan jama'a ana wayan da da kuma ba da fesa kan da ke haka da idan da su cikin hannun shi hmm. bayan haka kuma kasar ke kamawa saboda yanayin ta. za ki ga magidanta ko kuma suna iyayen dole ke sun ɗauka kuɗi sai magani hmm. da ana dai bayar da maganin amma wasu sukan da su saya din don dai a ga cewa an samu lafiya millions of dollars mm. ke sakawa a cikin wannan abin nan bi a ga cewa an kawar da wannan mm. To wannan kuɗi da gwamnati ke kashewa kana ganin cewa yana kaman abin yana kaiwa ga gaci kuwa saboda za ka ga yawanci duk da kashe kuɗin sai ka ga cewa har yanzu dai cutar na nan ba ba a rage kaifinta ba. Sai san da cewa duk da yake ana sa kuɗaɗe ɗin. Mm. Kowa sai yayi nashi idan gwamnati za ta sa kuɗi kuma mutane sun sun Dama dai ka san an ce rigakafi ya fi magani to idan haka ne wani shawara za ka ba wa al'umma? shawara da zan ba mu al'umma shi ne mm. wannan tsaftace muhallin yana da matukar amfani mm. magudanan ruwa da zamana ana kula cewa ruwan ba sa kwanciya so da shi sauran ba zai iya ma samun lokaci mm. da zai har ya yi kwayakwan shi har ya hayayyafa ba mm. masu shiga cikin gidajen mutane sai kuma kamar amfani da gidan sauro. sarkin baiwa shiri ne da ke tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya kuma ya amsa tambayoyinku da suka danganci harkar lafiya. Kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar Amurka tare da ni Aisha Sule a duk Alhamis a shirinmu na rana. To saboda yanayi na lokaci a nan za mu dakata da wannan shiri. muna fata idan kunne ya ji jiki ya tsira al'umma kuma mu matakan kariya domin an ce rigakafi fa ya fi magani a tara mako na gaba a halin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku ni ce aisha sule a huta lafiya madalla a gaida aisha sule yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. za mu fara ne da saƙon Usman Shitu Mahuta wanda ya ce ba jihar Ogun kaɗai ba ya kamata jami'an tsaro su ƙara faɗaɗa bincike zuwa wasu yankunan ƙasar domin bankaɗo wuraren da ake cinikayyar jarirai a Najeriya. Ya Allah ka cikin dukkanin wani manoman shinkafa da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi wa kisan gilla ta hanyar yi musu yankan rago a lokacin da suke neman halaliyarsu a jihar Borno. Sako daga aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi. da shugaban kungiyar muryar talaka ta kasa alhaji zai da bala kofa sabuwa da mudassir sani inlelar yari sai kuma sakon mahmud saliu kaura na moda zamfara wanda ya ce hakika gwamna zulum na jihar borno shi ya san irin hukumar da al'ummarsa ke fuskanta daga 'yan ta'addan boko haram don haka dole ya kira ga gwamnati da ta ɗauko sojojin haya domin yaƙi da 'yan ta'addan amma a gani na inganta ayyukan dakarunmu na gida zai fi muhimmanci shi kuwa muhammad ibrahim macina daga jihar yobe cewa yi salam voa hausa hakika gayyatar da majalisar dokokin najeriya ta yi wa shugaba buhari game da al'amuran tsaro wannan gayyata abu ne mai kyau allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu amin sai sakon ado salati goma ga annabi wanda ya fito daga rijau ya ce yunkurin 'yan majalisun wakilan najeriya na canza manyan hafsoshin tsaron najeriya abu ne mai kyau amma fa ni a na, gyara ya kamata a yi ba canza wasu ba domin wallahi wani lokaci da sabon gini gwamma yaɓe a ƙarshe ina roƙon allah ya zaunar mana da mu lafiya amin a ƙarshe sai saƙon amadu abacha macina da kawu kawu mai gora kumsa waɗanda suka ce voa hausa hakika ganawar da hukumar zaben ƙasar jamhuriyar niger ta yi da jami'in siyasar ƙasar kan yadda za a gudanar da zaben ƙananan hukumomin ƙasar da ke tafiye cikin tsari yayi daidai fatanmu dai allah ya sa kulle ta biya kuɗin sabulu amin yanzu kuma ga hadiza da labarai a takaice. cibiyar da ke yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ta cdc a amurka ta yi gargaɗin cewa za a fuskanci tsanani a wannan yanayi na hunturu yayin da ƙasar take ganin ƙarin adadin masu kamuwa da cutar covid-19 yayin da yake jawabi kai tsaye a wani taro da cibiyar cinikayyar amurka ta shirya ta yanar gizo a ranar laraba darakta a hukumar ta cdc robert redfield ya ce gaskiyar ita ce za a shiga mawuyacin hali a watan disamba janairu da fabrairu na imanin cewa waɗannan watanni za su kasance lokuta mafi wahala a tarihin lafiyar jama'a a ƙasar nan redfield ya ce ƙaruwar da ake ta samu a halin yanzu na covid-19 ta fi na baya muni Birtaniya ta amince da amfani da allurar rigakafin coronavirus da Pfizer ta yi kuma tana shirin fara allura a cikin kwanaki masu zuwa. Birtaniya ta ce tana shirin fara yi wa mutanen allurar rigakafin Pfizer Biotech tun a farkon mako mai zuwa bayan MHRA kungiyar da ke kula da magunguna ta ba da amincewata a ranar Talata. Ana sa ran Pfizer zai isar da allurai dubu takwas zuwa Birtaniya a cikin kwanaki masu zuwa. To masu sauraro da haka ne nemi kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger kamar da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Hadiza Kyari wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku sa domin ga shirin yau da gobe.